fa kafa amalin jawarihi da lokaci ya yi kaɗan lokacin da aka bawa addini. al-ma'asi to na yi muku ƙari kenan al-ma'asi yufawwituhu thawabul mu'minina ko ya kutuhu ma kai yasa ko ya futuhu tsawabul mu'min ladan mu'mina na ku ce masa ya kenan mai sako ba za a ba shi ladan da ake ba ne ba da shi ya fita daga mu'minai in babu wani abu a sako sai wannan ai ya isa a ba sako dan mutum ya samu abin da za ba muminai kyautar da ake ba muminai ba za a ba shi ba mai sako ba duk mai sako ba zai samu kyautukan da ake ba muminai ba sai magana ta fito shine al'afi hakan ta yi al'afi al'afi mai sako ya fotaho sawabul muminina sawabul muminina ya fotaho ladan muminai na kuma ce masa ba za a ba shi shi to in babu wani abu sai wannan a kaga ya isa mutum ya bar abu don ya samu dan mumina ba Allah cewa yake kada al almu'minun sai kaga mutum ko ya samu ma kamata ya zama mu'mini to amma sai ko ba zai samu wannan falahu ba hayi sai dai mu ce bari kawai a shige kawai Allah zai ka taimake mu amma a danna a shige ciki a fafata in an shiga cikin gumurzu nan za a roƙi Allah taimako yaƙi da ke ɗin nan yaƙi da haran nan yaƙi da hawan nan wannan da yaƙi da wannan duniya yaƙi da wannan duniya domin a samu a kubuta da ita wannan duniya da wannan shaida da wannan ran da wannan hawa duk ke ja mutum ya faɗa cikin sabo wa man faɗa horus katul mominina ai kuwa fa duk wanda tawagan muminai ta kubuce masa bai ake gaba jirgin muminai ya tashi mutum bai samu shiga ba sai jirgin zuwa bayan da ke ya sai jirgin masu sabo ka bashi ma'ana jirgin dole sai jirgin fasikai sai jirgin kai jirgin mominai ya sake mutum sai dai shigo jirgin fasikai yana kallo an hana masa shiga jirgin mominai ya ke ga jirgin kucin. ta ɓace wa man fatahu rufatul mominina wa husnu difa'illahi anhum da kyakkyawan tsaron Allah a gare su sai duniya tana samu mutum gane lahira tare yanzu misali idan mutum ya bar mota da take da zai sunan shi ya da esko sun gama tashi ta hushi kadai a kafin ya ce dan hadari ba kila ya sha kuma duk inda tawagar escort din na suka wuce kamar an daɗa har zuka su suna kallo nama ya ku wuce sai ga wani guda daya baya ka eh? ce da kaddara ka tsallake masu gane wannan yaren daga daga ko zuwa birnin gwani ke zu za su gane wannan yaren to duk wanda tawagan mominai ta kuɓuce masa sun tashi wa husnul difa'illahi anhum da kyakkyawan tsaro da Allah yake ba su fa inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu saboda Allah na ba da kariya mu'minai na ba su escort din sosai wa fatahu kullu kaga wannan mutum mai sabo duk alheri ya so tale masa rattabahu Allah fi kitabihi alal imani da Allah ya dora shi akan imani wa huwa wannan darajoji da Allah ya dorawa ya ba masu imani wajen nahawu mi'atil hasala. wajen daraja dari ya rasa ta mai sabo ya rasa martaba da aka tana da na dari kullu hasala, kowace martaba a take yana khairu min ad-dunya wa ma fiha ta son ko in ma mutum bai bar sabo ba saboda kome ko saboda wani mutum ya bar sabo dan ya samu wannan falala kafin ku ba a da zai sa mutum ya bar wannan falala sai dai da fala da bushewar zuciya da rashin amalin kulo ha daga ciki al'ajarul azim Allah ya yi tanadi wa muminai albashi mai girma kama a duniya ne in kaga ana ba mai digiri sa, kai ba ka da takardar ka sai ka shi sai ga ladan aiki ake da dangane ita ko da danganin ido baka kai ba hmm? sai ga an ɗiba balla suna ce maka na boko ne a makarantar mu an haɗa mu da aka ce a mutane ɗaya za su dinga biya a biya mu a inda ake biyan yan boko kai na zai ko Allah malam nasu kuɗin sai kaga an haɗa irin kuɗin gudoji ne an haɗa da an ba su sun tafi suna fashe mu ko sai a kirga fashil fashil a sai gashi su sa hannu yadda ka san in ba aiki tun a lokacin nan muka kulla na ɗauki aikin nan ce to wannan ba aikin banza ne muka tarkata muka yi banza da shi amma haka ka za ka gana so himlu mai malam wannan Annan ya zo yana cin kafa ya zo ya sa hannu an kirga an ba shi dami wancan ma ya kawo shi ma an ba shi dami amma dan islamiyya sai dai fata fata kungo guda bakwai ko guda takwas da dai ke kongo kai babban mutum su can ashirin talatin ta kai suna wucewa da gani kayi san zalale kun ga mukama Allah kawai shi wannan ma wannan ƙwarorin da ga duk a bar musu su mu je wajen Allah tun da dai akwai Allah Allah ya biya mu dia zo ƙanana yaran da ya gau saboda haka nan ajarul azim a koma inda mumina ake ba wa lada mai girma wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima ana nan a kwana a tashi Allah zai ba wa muminai lada mai girma in ka zo ka ce babban lada babban albashi albashin da ba zai kare ba ko wannan ko nawa aka baka na duniya karewa shi kai da yake nan ku wa minha addaqu anhum shurur ad-dunya wal akhirah suna da tsaro Allah zai tare masu kare masu sharrin duniya da na lahira mu'minai Allah zai ba wannan tsaro إن الله da عن الذين آمنوا الله كبار ظروف الله كبار إسقاط وإن سكي إيمان sabon kaga masu faɗo kuwa wanda ba su da imani ba Allah bai ba su wannan ba wa minha cikin su istighfaru hamalatil arshi ya ce kowanne daya malam ya fi sama da kasa kaga yi tsaron Allah ya fi sama da kasa lada ne girma ya fi sama da kasa to istighfari an halarci wannan mala'ikun nan masu kukar nan masu ɗantayo da hawaye kamar rafi suna hakan za su kallo su ce mominai mominai mata Allah kan wa'annan mu'minai mun ga wacce kota Allah kakka kai su ciki sun ga aljanna shi Allah ka ba su aljanna sun fafi ka wa'annan mu'minai ga su zan cikin wahala an tsangwame su an fitine su an cutar da su Allah ka sai su aljanna sun yi haƙuri ka kai su aljanna الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا والذين يحملون العرش يكون كم معصوتوا كده على العرش ومن حوله ده يكون لكي يجيب على العرش سوكم wanda ke sama sun haro biyun haka suke kewaye da al'arshi suna tsaye lokacin da aka lice su yusabbihuna bihamdi rabbihim suna ta tarzihi hadawa da gode ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna masu gaskata Allah wa yastaghfiruna suna masu neman gafara wa lil ladina amanu kaga mai sabo ya fasa daga cikin nasu ba wa minha na hudu ko muwalatullahi lahu ولا يذل من والاه الله تعالى قال تعالى الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولئك هم التابوت muwalatun lahi taimakon Allah goyon bayan Allah karfafawar Allah gare su shi isa za su ce da ga wahala suna kallo ga fitina suna ci suna kallo sun canje sun rike wala ya zillu man walai man wallahu man wala kullahu ba zai tozarta ba duk wanda Allah ya tsaya masa ya taimaki shi bai wulakanta قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا الله شيني وندت يا وندت imani. na biyar wa minha daga cikin wannan daraja khafla amruhu mala'ikatahu umartan mala'ikun fa bi tasbihi Allah na turo mala'iku na musamman don karfafa mu'minai sai in ba da wani nau'i na ƙarfafawa da Allah ba ya za a yi mutum ɗari uku da kaza su tare mutum dubu da kuma su tsaya su ce ai ta kaga wa'ancan munafukai na zamanin annabi Musa kaga da suka ba Allah aure suka shiga ciki runduna goma sha biyu amma an ce su shiga suka ce a fiha qauman jabbarina Allah ya cire masa taimakonsa amma muminai ka dubi mutanen talutu kuma ɗari uku da goma sha da aka tashi za ka yi aran gama ga runduna so ka kalla suka ka kai gallaba ko da kan a cikin kalila galaban fi'atan kasira suka ce Allah ya fi riga na sabara wa tsabbit aka damana kaga bil muran al'amuran asiri suke sai dai Allah yadda muka karanta ka ba mu ikon aiki hidaya ta irshad dai gata abinda muke nema hidaya ta tawfiq idiyohi rabbuka ila malaikati anni ma'akum fasabbitu allazina amanu kuma muku ya rasulullah idiyohi rabbuka lokacin da ubangijin ta tabaraka wa ta'ala ya turo sako ila malaikati anni ma'akum ina tare da ku taimako na tare da ku mala'iku ba za su yi aiki ba sai da taimakon Allah fasabbitu allazina amanu ku karfafa wa mu'minai gwiwa na shida wa minha أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم سواء وإن لفك عينهم يسمو عينيه wanda mai sako masu sako ba za su samu ba da an da lahumar daraja suna da martaba darajoji da rabbihim wal makafirato war rizqul karimu yake shi ma yana da aya ko da malam da kawo ta baga ta can fi qaulihi ta'ala إنما المؤمنون الذين idan ذكر الله wajilat قلوبهم ya isa zaune ko na takwas ba za ku ce ya isa ba na za a